Masu saurare barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin daga Laraba, sunana Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Mutane da dama kan ce suna cikin ƙoshin lafiya amma kuma da zarar sun ziyarci asibiti gwaji kan nuna cewa suna da ƙarancin siga a jikinsu. Akwai alamomin da masana ke cewa su ke nuna mutum na da ƙarancin sukari, haka kuma akwai abubuwan da ke haddasa wannan al'amari. Shin za a iya cewa ya shafi abubuwan da muke ci ko kuma kayan zaƙi ko rashin motsa jiki? Za mu ji amsar hakan ta cikin shirin daga Laraba na wannan makon da ya duba yadda za ku gane kuna da ƙarancin siga a jikinku da kuma matakan kariya. fara da jin ra'ayoyin wasu maza da suke fuskantar irin wannan yanayi gami da matakan da suke ɗauka a kan karancin siga a jikinsu. Sunana Baba Haruna, saboda ina da diabetes, mm. ciwon suga. In na sha magani in ban ci abin da ya kamata na ci ba, sugan yana ƙasa, sai ya sauka sai ka ji ba yadda ya kamata ka ji ba, sai ka ga baka da kuzari, kuma in yi tsanani yakan kawo suma. Mm. kuma likitoci suna cewa ya fi kyau ma ya fi maka sauki sukan yi yawa ya hau da a ce ya yi ƙasa ya zama lo Don ya je lo abin da turawa suke kira hypoglycemia yakan jawo yakan kawo mutum ya fita cikin hayacinsa yakan ma kawo ma. so abin da za ka yi ka kare Eh, low sugar wato saukan suga ya sauka kwarai daga jikinka shine eh, ka nemi ko fruit ka ci bayan ka sha magani ya kasance cewa in ka sha maganin diabetes ka ci abubuwan da ba zai sa suga ya sake haurawa ba amma zai tsaya tsakanin tsakiya shi bai sama ba kuma shi bai kasa ba gaskiya ba ni da ciwon suga kuma ban taba zuwa duba ciwon asibiti ba. Ya mai Ibrahim Sani Nufan da da mm, mm, taba zuwa an duba ni. To akwai ciwon suga a cikin dangin ku ko uh, mutanen da ka sani kusa da kai? Ya akwai. Kuma me zaka iya gaya mana akan ciwon suga da ka sani? Abin da na sani akan ciwon suga is actually a complicated issue mm. yana da wahalhalu da yawa yana da like wahala da mutane yana ba da matsala da sosai sosai ita not taking leading to death. To suna Adamu. Malam Jamil kana da ciwon suga? A ba ni. ka taɓa zuwa an duba ka a asibiti ce ko kana da shi? Ina eh, taɓa zuwa. Eh, akwai wanda suke da shi ne a gidanku? Gaskiya babu wanda yake da shi a yanzu. To me za ka iya gaya mana akan ciwon suga da ka sani? Kawai idan mutum ya ji alamar da zarar mutum ya ji alamar bai da lafiya idan ya je asibiti zai iya tambaya a cikin ko kuma wani yadda aka na gane je aka yi min check up shi shine na gane cewa kaman akwai akwai alamu da suke nuna cewa mutum yana da shi amma bai sani ba to idan mutum yana so ya gane haka zai je asibiti a mai a duba shi. Sunana Sagir Kano Sale. Kana da ciwon suga Malam Sagir? A ban da ciwon suga. Ka taba zuwa an duba ka an gaya maka ko kana da shi ko baka da shi? An taba duba ni kuma an gaya min ba da shi. Akwai wanda suke da shi a gidanku? A gaskiya dai a iya sani na dangin mu ba mu yi wannan cuta. To me zaka iya gaya ma kan ciwon suga da ka sani? Gaskiya ba ni da wani abin da na sani a ilmance kan cutar suga sai dai na san yawanci masu wannan cuta akwai abubuwa da ake kayyade musu na abinci su guji cin abubuwa kaza sai kuma abubuwan da ake ba su shawara su ci kamar abinci da aka yi na kamar biredin alkama da sauransu. To su ma wasu matan da muka zanta da su da ke fama da karancin siga a jiki sun bayyana mana nasu halin da kuma abin da suka sani game da hakan. Ok, suna na Ladi daga Buhari. Tun shiga nan to, kamar shekaru, in ce kusan shekaru takwas yanzu. wata rana ina zaune kawai sai in ji kamar ina ga daki yana ta juyawa ina daki mm. ina zaune sai ina ga wurin yana ta juyawa kaina yana jin kamar jiri haka nan na tashi sai ga kaman zan fadi sai na zauna ban gane ba sai ina ta jin wani daga baya ciwon kai ciwon kai ciwon kai to abun ya ci gaba haka dai na zo na je asibiti sai aka lura aka duba sai aka ce shuga yayi i had low blood sugar so aka ce min to in dan kara in naji jirin haka sun dan zauna haka dai ya fara da jiri din a ciwon kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Suna na Hauwa Nura a gaskiya ni dai ba ni da ciwon suga. Um, na taɓa yin test ɗin suga sau ɗaya wata rana da na je asibiti na ga ana yi. nima na biya na shiga layi aka gwada mu. Gaskiya a lokacin da aka gwada mu lafiya kalau na manta asalin point ɗin amma lafiya kalau aka ce mini siga na yake gaskiya a tunani na abin da yake kawo ciwon siga na farko akwai akwai abinci carbohydrate ya fi kowane abinci yawa a jikinka Assalamu alaikum. ba ni da ciwon shuga gaskiya ba abin da na sani a kan ciwon shiga. Salamu alaikum sunana Murjasi da Ali. Gaskiya ba ni da low sugar level, ba ni da shi. Saboda gaskiya akai-akai na kan je asibiti in yi wannan fasting blood sugar din, To gaskiya ba ni da shi, ba ni da high din ba ni da low din. A iya sani na ba ni da ciwon suga, kuma ban taɓa experiencing wani yanayi wanda zai nuna alama cewa ina da shi. so saboda haka ban taɓa zuwa asibiti na duba ba eh, kuma dai ni ban dai san wani abu kan ciwon siga ba gaskiya salamu alaikum rahmatullah suna na ummul khairi a'a bani da ciwon siga amma akwai kawuna da yake da shi so duk sanda ciwon sigan nashi ya tashi haka za ku ga yana jin jiri ya eh, ta cewa jiri yake ji in yana tsaye sai ya kusa faɗuwa wani lokacin ma ya fadi haka to dole sai dai yana ji haka in yana kusa da kujera zai maza ya zauna ko in gado ne ya kwanta irin dai haka sannan kuma ba zai taɓa jin daidai ba sai ya sha abu mai siga ko lemo da yake da ƙarfi haka ko shayi a zuba siga ciki yayi zaƙi sosai abu dai mai siga dai sosai to in ya sha zuwa na ɗan wani lokaci haka idan aka ɗau lokaci sai ku ga ya ɗan ji daidai to shi ne dai. A'a ni da ciwon shiga. Na taɓa zuwa kin san ina aiki a um, asibiti, ni nurse ce so kullum ina aiki in na tuna sai ga na duba. Amma yana da kyau ana dubawa kullum da kullum. Akwai wasu mutane sai ke gansu ba za su ci abinci ko suna aiki sun ci abinci amma aikin da suke yi ya fi yadda karfin da zai zo daga abincin da aka ci ya yawa. so aikin ya yi yawa kuma ba su da je karfin karfin yin aiki ko tafiya ke kawai abin ya sa mutum ya yi fentin so abin da ya kamata a yi in an ga mutum ya yi fentin due to low um, low ciwon shuga za a ba mutumin shuga immediately um, mu a asibiti muna ba mutane coke sai kiga an sa mishi drip don shuga wasu nan ya taimaki mutum ra'ayin wasu mata kenan game da ƙarancin siga a jikin ɗan adam. To shin ko me ke jawo hakan? Mun ji ta bakin masana, za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan a cikin shirin. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos jihar Filato akan mita 93.3 da kuma Nas FM akan mita 89.9 a Yulan jihar Adamawa. da badagin Radio a Binan jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe kan mita 97.3 da Garkuwa FM Sokoto kan mita 95.5 da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno da Alfijin Radio kan mita 91.5 a jihar Katsina ko ta trustradio.com.ng. madalla. Yanzu bari mu ji abin da ƙwararriyar likitar ɗan Adam da ke asibitin koyarwa na Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto za ta ce kan wannan lamari na ƙarancin siga a jikin ɗan Adam. Shin taya ma mutum zai gane yana da ƙarancin sukari a jikinsa? Sunana uh, eh, Laurat Mahmud, ni likita ce a Usman ɗan Fodiyo University Teaching Hospital a Family Medicine Department. Ina senior registrar. abin da ake nufi da suga ya yi ƙasa a jinin mutum ya wuce adadin yadda aka saba na yadda jikin mutum zai aiki lafiya lau so kamar masu matsalar ciwon suga akwai nom, akwai normal sugar level sugar level insu yanda idan yayi ƙasa da haka za su samu wannan karanci na shiga ko kuma in mutane ne wanda ba su da diabetes su ma amma dai wani yanayi ya sa sugan cikin jininsu ya yi kaɗan. kuma shi wannan akwai um, figures da ake badawa based on test ɗin da aka yi. So, ƙarancin suga ne, karancin suga a jinin mutum yanda ake gane shi sai an yi test, laboratory test gwaji da ake yi a lab sannan za a tabbatar da shi. Amma dai akwai alamomin da idan mutum yana jin su za a iya tunanin wannan akwai ƙarancin ana za a yi suspecting a zargi cewa sugan shi na cikin jini ya yi ƙasa. kuma alamomin suna ɗan da ba alama guda ɗaya bace ba. Hmm, kamar me da me kenan? Kamar su alamomin kamar mai matsalar ciwon suga da kuma wanda bai da matsalar shiga idan sugan shi ya ƙasa yana iya fuskanta ɗaya daga cikin wa'annan alamomi na farko kawai mutum sai ji jikin shi yana rawa haka kamar hannu su hmm. kama makyarkata haka kuma bai saba da haka ba ko kuma ya ji zuciyar shi na bugawa haka da sauri kaman gaba na faduwa kenan za a ce da hausa sai na uku mutum zai ji yana jin tsananin yunwa wanda wannan ita ce kamar alama da kowa zai sani duk mutum ya ji yana jin yunwa sosai to sugan shi ya yi ƙasa sugan da ke cikin jinin shi wasu ma za ka ga sun fara zufa haka nan kawai zufa gumi ya ke toma mutum shi ma alama ce ta siga ɗin jinin mutum ya yi ƙasa wasu zaka ga sun rude haka ba su da concentration ana musu magana kamar attention din su ne hmm, hankalin su baya hankalin su baya wurin hankalin su ya dan attention din su ya raunana hmm. wasu kuma ma zaka ga sun fara ganin juwa suna juwa haka they'll be feeling dizzy ba ba su coordinating sosai eh So wasu kuma ma in ha abun yayi tsanani because shi karancin suga a jini mataki mataki ne akwai wanda ha in yayi tsanani sosai mutum na iya suma. Amma wannan gaskiya ya fi faruwa a kan yara jarirai haka da kuma dai yara wa'anda dai suke da karancin shekaru amma ko babba idan sugan yayi tsananin ƙasa sosai mutum na iya ya yi losing consciousness kenan mutum kamar ya suma. Kamar kuma ga jarirai har convulsion yana iya sa su hmm. a jarirai haka in sugan yayi ƙasa sosai a cikin jini. kamar kenan ma ba sai mutum ya kai wani adadin shekaru ba zai iya kamuwa da wannan lalura kenan so ai shi um, shi matsala a ce suga yi ƙasa kamar ba kaman suga yayi kamar ba kaman suga yayi sama bane da ake ce ma cuta shine diabetes shi kawai wannan wani yanayi ne da zai iya faruwa saboda wasu abubuwa unlike shi kuma kaga shi ciwon suga shi sugan yayi sama diabetes kenan ya yi sama a cikin jinin mutum to wannan kowa na iya kamuwa da shi hmm. da yaro da babba amma akwai um, categories in mutane wanda sun fi saurin kamuwa da wannan matsala kamar wanda yake da ciwon suga diabetes kuma yana shan magani so wata rana saboda shan maganin nan da suke sai ka san maganin zai yi Um, zai yi ƙasa da shuga ɗin tunda matsalar su dama kullun shugan yana sama ne a cikin jini. Hmm. To in suka sha ba monitoring ko kuma sun sha wani magani ana son a sha shi tare da abinci sai suka sha shi ba tare da abinci ba maimakon suga din ya kai ya zama normal sai ma har yayi kasa fiye yanda ake so ya tsaya normal to kaga akwai matsala su ne number one people da suka fi samun matsalar nan ta hypoglycemia watan suga yayi kasa a jini sauran mutane kuma da za su iya kamuwa da su kowa yana kowa na iya kamuwa da su amma masu suga masu diabetes sun fi saurin kamuwa kamar wanda ya azumi haka wanda ya dade bai ci abinci ba shi ma to mutum a ce ya yi ni ko dai ya daɗe bai ci wani abinci ba shi ma wannan yana da haɗarin kamuwa da wannan matsala ta suga ya yi ƙasa. Hmm. Kamar yana da alaƙa da abincin da mutane ke ci ko kuma ba shi da alaƙa da hakan? Gaskiya yana da zan iya ce yana da alaƙa kamar idan mutum bai cin abinci wanda yake da tunda shi suga din na cikin jini carbohydrate ne duk da dai duk sauran abinci su ma suna dai komawa shuga da amma dai number one abubuwan da suke bada shuga din carbohydrates kayan ga in mutum bai cin abinci that is balanced diet ko masu malnutrition kamar wanda suke fama da yunwa irin kamar a ce wanda suke IDP camp hmm, wato rashin dai abinci mai gina jiki hmm. rashin cin abinci mai gina jiki ko in ce abinci dai wadatacce wanda zai ishe ka kai aiki eh, ka kai komo ɗinka na yau da kullum zai iya sa mutum Um, level ɗin um, suga ɗin shi na cikin jini ya yi ƙasa. To amma za a iya cewa siga an fi so ya yi ƙasa ne ko kuma ya sama wani ne fi haɗari. Wasu akan ce haɗarin kamar gara a ce ya yi sama a madadin ya yi ƙasa wasu kuma su ce a gara a ce ya yi ƙasa ko ya yi sama kamar ya za ki bayyana mana to wallahi kowane kowannen su ta gane mala ya danganta da degree din da severity din of ko saman ya yi ko ƙasa ya yi. yanzu akwai Shuga ɗin da idan ya ɗan yi ƙasa haka kaɗan amma gaskiya duk wanda zai amma ba saman kwarai ba don ko shi ma saman idan ya yi shi ma akwai matsala amma dai in za a ce a zaɓa tun da ko da shugan ka zai fara nuna maka symptoms alamomi in ya yi ƙasa to abin ya kai serious abin ga ya kai babban matsala ko kaga zan iya cewa to ƙara ya ɗan yi sama amma ko shi saman fa akwai saman da in ya kai shi ma gaskiya bai da kyau tunda wasu za ka ga suna ta yawo da diabetes ɗinsu ma wata rana ba a gane ba sai can wata matsala ta tashi hmm. amma yawanci in dai suga ya yi ƙasa shi da wuya mutum ya daɗe yana da ya yi ƙasa na alamomi da ya yi ƙasa ƙwarai alamomi ta su gwada wanda sai an ɗauki mataki nan take shi yasa shi kamar nan ya ce maka ba wai disease ba ne ba kawai dai wani yanayi ne wani condition ne wanda zai iya faruwa at any time with anybody kamar in ya kai lamba nawa ne shine za a iya cewa kila ya yi ƙasa So, ka gani kamar normal mutane wa'anda ba su da ciwon diabetes, ciwon suga kenan. Da level ɗin glucose ɗinsu ya kai ƙasa da uku da ɗigo ɗaya. That's, that's 3.1 millimol per liter. Za a ce hypoglycemia, sugar ɗinsu ya yi ƙasa kenan. Kuma shi wannan daidai yake da ah, hamsin da biyar Uh, milligram per dl that's 55 milligram per dl for normal people kenan amma su masu matsalan ciwon suga su da sugan su ya kai kasa da uku da ɗigo tara that's 3.9 millimol per liter which is wanda yake daidai da saba'in milligram saba'in per dl so da ya kai kasa da haka ga wanda yake da matsalar suga ya shiga hypoglycemia ka gane so ya danganta kuma akwai other values kamar yadda na ce in yara ne akwai based on age a ce in jariri ne hypoglycemia din shi kaza amma yanzu ina magana for normal irin adults manya hmm. wanda bai da sugar in sugan shi yayi kasa da uku da ɗigo ɗaya minimal per liter wannan ya samu hypoglycemia hmm. in kuma mai shuga ne su abin da ya sa na mai shuga ya dan fi sama yake 3.9 uku da ɗigo tara su da ma jikinsu ya riga ya saba da hyperglycemia ya saba da shuga din yayi yawa so da ya dan yi kasa kaɗan za su fara gwada alamu hmm. shi yasa ko a asibiti su masu matsalar suga din akwai wasu dubaru da ake gaya musu da idan sun ji alamun kamar suga nasu yayi ƙasa akwai wasu matakai da za su ɗauka kafin su zo asibiti hmm. kafin ya kai musu wannan babban matsalar da na ce To daga ƙarshe kamar idan mutum ya ga alamu na irin waɗannan da kika ambata ɗazu wani mataki ya kamata mutum ya fara ɗauka? Yawwa, so kamar wanda ya ji musamman masu ciwon suga ko kowa ma dai ya fara ganin alamun wannan ka san ka daɗe baka ci abinci ba ka fara jin wannan matsanancin yunwa ga zufa jiki ya fara makyarkyata kana ji hannuwa na rawa in akwai lemu na kwalba haka kowane iri mutum zai iya ɗauka hmm. ko coke ce ko fanta mutum ya sha hmm. in ma babu any fruit juice mutum zai iya sha in ma babu ko shuga ne ƙwarar shuga haka shuga cubes ko cokalin shuga biyu haka zuwa uku mutum zai narka cikin ruwa ya shanye in kuma akwai wannan glucose powder wadda ake saida a kemis mutum zai iya shanta nan take kafin a zo asibiti a auna a ga yaya matsayin um, yawan sugan shi yake to musamman dai su hypoglycemia ina musamman yadda na ce mata fi kama masu ciwon suga su dama muna ba su shawara kullum ya kasance suna ɗan da kwalban lemun su gefe ko shuga cubes ɗinsu hmm. ƙwarorin shuga a aljihu in suna tafiya da sun ji wannan alamu mutum ya haɗa saboda idan mutum ya fara jin alamun nan bai ɗauki wani mataki ba mutum na iya suma hmm. mutum na iya hayyacin shi ya ɗauke ya zama in koma a zo sai an zo asibiti an yi jinya kwana da kwanaki so shine dai shawarar da muke badawa kafin amma idan aka zo asibiti akwai wasu magunguna da za a iya ba mutum su ƙarin ruwa da wasu allurai amma dai wannan shine taimako na gaggawa kamar first aid wanda mutum zai yi hmm. amma yana son dan ce wannan alamun na shuga ta yi ƙasa ba lallai ba ne duk mutum lokacin da ya ji haka shugan shi ne ta yi ƙasa ba wasu conditions wasu yanayi na iya sa haka amma dai musamman ga mai ciwon suga shi da ya ji wannan tunani na farko da ya kamata ya zo mashi shine an ya kawo sugan shi bai yi ƙasa ba kaga sai ya ɗauki mataki. An gaida Dr. Laura. A bangare guda kuma Muhammad Awal Suleiman ya samu tattaunawa da wata ƙwararriya a fannin abinci mai gina jiki inda ta mana ƙarin haske kan abin da ta sani da kuma alaƙarsa da abubuwan da mutane ke ci. sunana rumanatu ibrahim abdulmalik um, da senior dietitian daga asibitin koyarwa ta malamina kano ni dai zan babu kwakwaran alaka da bincike ya nuna amma idan mutum yana da lalura wa wata cuta kamar ciwon hanta ciwon saifa pancreas kenan hmm. duk waɗannan suna da direct alaƙa da ƙarancin siga da kuma ƙwayan magani da mutum yake sha suna da alaƙar da ƙarancin siga a cikin jini amma kuma game da cin abinci a ce abinci shi shi kaɗai ya sa mutum ya zama to cewa sigan ya yi ƙasa ya shiga abin da ake cewa hypoglycemia kenan bincike dai akwai abincin da suke da ƙarancin sauƙin fitar da siga amma duk abincin da muke ci zai iya fitar da wani munzali na na siga a cikin jini sai dai ga ganyayyaki su kaɗai ne ba sa fitar da siga kika kuwa babu wanda zai ce zai zauna ya ci ganye zalla daga a matsayin abincinsa a ce babu wani abin da aka sarka shi da shi amma inda mutum zai ci ganye zalla ya zama to ganye zalla yake ci zai saukar da suga ya zamanto cewa ya yi ƙasa da abin da ake bukata a cikin jini amma duk wani abincin da muke ci yana ɗauke da wani kwatankwacin minzali na suga da zai iya fitarwa zuwa cikin jini na'am to idan mutum aka bayyana masa cewa yana da karancin suga a jikinsa kamar wani abinci ya kamata ya koma ya rika ci domin ya taimaka masa sugan nashi ya zo ta kar ya zo yawa kuma yanzu idan aka cewa mutum yana fama da karancin sukari abubuwa da dama zai iya jawo wannan karancin sukari kamar yadda na faɗa zai iya yiwuwa akwai wata cuta ne da yake damunsa amma ba tare da an gano shi ba to sai an fara bincikawa akwai cutan da yake damunsa idan babu cuta akwai wata maganin da yake sha wanda irin kamar kwayan magani da yake kai idan babu wannan sai a duba to wani irin abincin yake ci sai a gyara masa abincinsa ya zamanto cewa ya yi amfani da abinci amma ba wai na turawa ba abincin da yake tattare da dusa zai iya amfani da shi shi zai dawo masa da siga ya zama daidai kan manzalin ba tare da ya hauhawa ba amma abin da zai kawo sukari nan da nan ya shiga cikin jini ya dawo kan manzalin da ake so shine sukari da kamar da muka sani da ake cewa sukarin da muke amfani da shi ko kuma lemuka na bature amma kuma wani mun za kuskure da muka idan aka yi amfani da wannan lemuka na bature idan ya daidaita shi a wannan lokacin zai iya ƙara sa shi yana hauhawa maimako ya zamanto cewa ya samu daidaito so in mutum yana fama da karancin sukari a cikin jini ya zamanto low gaba baki daya za a iya kada masa suga a bashi ya sha a take zai dawo amma kai ya zama to cewa kowane lokaci zai ringa kada siga da ruwa yana sha ko kuma ya watsa siga a bakinsa ya kora da ruwa duk zai iya dawo masa da siga ya dawo kan munzalin da ake bukata. Na'am. To a ƙarshe likita wace shawara zaki baiwa mutanen da suke da irin wannan matsalar da ake cewa suna da karancin sukari kamar waɗanne irin abinci ya kamata su rika mu'amala da shi? To, idan masu karancin sukari a cikin jini in za su ci abinci ya zamanto cewa ya kunshi kowane irin abinci ya kunshi kowane sashe na bangaren abinci da na ce kowane sashe a cikin kwano abincinsa akwai hatsi ko hatsi na musabar hatsin mu ko su shinkafa duk wani abin yana nan a wani bangare na kwano sannan akwai ganye za a zuba ganye shi ma yana nan a rabin wannan kwanansa zai zamanto ganye ne kwatan kwanansa zai zamanto hatsi ne ko hatsi wanda aka sarrafa ko kare zai zamanto abin gina jiki ko kifi ko wake ko nama ko duk wani abin da mutum yake da shi ko kwai ya zama to shi ne a wannan bangaren maiko dama ba a lissafa shi maiko yana zuwa ana samun maiko daga kifi so duk lokacin da za a sa maiko ya zama to dan kaɗan ba da yawa za a saka shi a cikin abinci ba sannan idan mutum ya gama cin abinci ya zama cewa ya kara da 'ya'yan itatuwa guda ɗaya kaga mutum ya taɓa duka wasu abinciccikan da ake haɗawa ya zama an ce mutum ya ci ingantaccen abinci. To da wannan jawabi na da taru ma na tu muka zo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Muhammad Awal Suleiman da na Khadija Ibrahim. Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan Daily Trust.